tolli a ah, na sake wasa ya tashi ko tun tuntun ya tashi to hawadif da wannan hmm, wa'ibu a rufe asiri magana da du'a'i yi masa ina ake yi as-su'alu ne tambayoyin turawa bishop bishop din turawa na biyu al-muslimuna ya tabiruna min at-tabi'i jiddan ai musulmai suna la'akari a al'adansu an ya tarifan nasara nasara su yadda da gaskiya bi haƙƙi ikhwatihim fil aqidati fi itinaqil islam suna ganin ai su musulunta ala yamkin lil muslimina to tunda musulmai na son kiristoci su musulunta me isa la yamkin lil muslimina arragibina fi dukhulin nasaraniya wa'inda suke son shiga kiristanci su ma a basu minimta min eh, ko eh, fi dukhulin nasraniyati min at-tamattu'i bil haqqi nafsihi so ma an suna da dama su bar musulunci su koma kiristanci a ƙa'ida wanda ya musulunta in ya kafirta ya da kashe shi ake na nesa ya san hukuncin kenan na kusa ya san hukuncin kenan to amma sai gashi suna wa'azi suna kiran kiristoci su zo su musulunta sun yadda a zo su musulunta me isa su ba za su bari ba su ma a fita daga cikin su a koma kiristanci saboda kanan sun danne haƙƙi a kun gane magana ya kace da ce ba ta da daɗi amma ya riga ya ba da amsanta ma tunda mun musulunci kafin ka shiga haida aka gaya maka an bayyana maka musulunci nan ciki da bai je ka yi tunani in za ka iya ka shiga ciki in ba za ka iya ba to ka bar masu kayansu illa dai ka san Allah zai maka tsawa bil haqqi nafsihi iqraran lil hurriyati don a tabbatar da yanci allati manaha Allahu lil insan al jawabu ita a fi jawabi su'alil awwali ya zo a tambayan farko ma ya ta'allaka bin ridda abin da ya shafi ridda yi anil islam fala da'iya li i'adatihi huna ba maganan dawo da shi anan wa aqulu ai ka gaba za ka ce ba kaman ko wancan tambayar ka nemi izinin zaman ƙasa daga nan kai musu ta'asa ka tafi da zaka kai ka zo ka nemi izini a baka takardar izinin zaman kasa aka ginda maka sharuɗa ka karɓi sharuɗa can sai ka ce kana da yanci bayan ka gama leƙin asirin duk abin da za ka leƙa sai ka fita ka a yanci bai duniya ma ba ta yadda da wannan ba wa aqulu na inna ma warada fi su'ali laysa huwa ma yunadhiru bihi ba abu ne ma wanda za a yi wa mukabala da musulmai ne da shi ba an nasara fahum la yaquluna inna min haqqin nasarani an ya'tanika al-islam musulmi bai faɗi haka ba daga cikin wajibin kirista ya kama musulunci musulmi bai faɗi wannan ba wa yanzamma ila al-muslimina bi itibarihim hizban aw jama'atan min an-nas Ya kuluna ko ya yi tsawo? <laughs> ambashi <laughs> gobe ladi a mustapha na nan da dai allah sa lahadi ne mu ce sai mun kai shi karshe ko nam a tasi lokacin tashin bacci